yana dubawa alkhairai ne ke sa a duniya ba wata addini da yake cike da adalci irin addinin musulunci a duniya kafa ka gara ba mu ba ma wa shahida shahidun min ah min sun tabbatar da musulunci shine addini tilo da yake kwatanta adalci wanda babu nabiyinsa wannan wa shahida shahidun min ahlil kufar sai shaida da haka musulmai mu ci gaba da rike addinin mu kuma ci gaba da kwatanta adalci da gaskiya ko da kuwa ba za a yaba mana ba Allah yana gani fa quli i'malu wa sayarallahu wa rasuluhu amalakum wal me wal mu'minun yanzu wannan yau ba kuje yau an ce an dawo daga sagaita wuta ba da yakin Palestine yau din nan sai da Isra'ila ta kai harahara ta kashe mutane da yawa kun san yau batun magana tsagaita wuta ya kare ta kai harara ta kashe falastinawa da yawa sannan yau akwai bidiyo da na gani ta hana mutane zuwa kudu su yi sallar juma'a sai dai mutane suka yi sallar juma'a akan hanya duk musulman da zai je kudu sun tara hanya sun tara hanya sannan sun kai hari asibiti sun kashe mutane da dama yara da mata sun kai hari kasuwa sun kashe mutane da dama yara da basa amma ko ka san abin da suke gudu ya bayyana game da sha'air na musulunci sai da Allah ya bayyana Allah ya ce beki ba Allah ya ce ya Allah ya ki sai ya bayyana haskensa satin da ya gabata muka yi magana game da Gubadala na fursunonin yaƙi ko har gaya muku sun hana hira da duk fursuna da aka kama sai gashi kuma an yi hirar da su ɗaya daga cikinsu mata musulunta ko ma ce wasu daga cikinsu ba ma mutum ɗaya ba akwai wata daccijiya da aka sako daga cikinsu ta musulunta tana nana ya rahotanta an tambaye ta me yasa ta musulunta ta ce halin da ta samu kanta a prison din yan Hamas shi ya bata mamaki Ya ce mutane ne wanda ake gaya musu cewa yan ta'adda ne sai saka babu ta'addanci tare da su aka ce me yake gani ta ce mutane ne wanda suna karanta Qur'ani sannan suna aiki da abin da suke karanta a cikin littafinsu su tace duk wani abin da kuka sani na ce inda ka san muna gidanmu da kanmu haka muke zauna a wajen sai abin da muke so za a bamu duk wani kowar ciwon kai muka yi za a neman magani a bamu za a kula da mu za a yi waye waye duk wani abin da ka san na kula da ɗan adam tace mutane ne wanda sun san kima da madan tace ko me zai hana ba za ta musulunta ba kawai gwamnati musulunta Ta gani me muka fada satin da ya gabata muka fada sannan an sake hira da wata daga cikin matashiya daga cikin matasan da aka sako daga bangaren yar sirayira aka ce menene ta shaida daga cikin halayen waɗannan mayakan ta ce abin da ta shaida shine mutane ne wanda suka san kiman dan adam abin da ta faɗa kenan saboda mutane ne wanda suke haba-haba da mutane da kulawa da sauransu kuma ai an ce labarin fuska a tambayi a labarin zuciya a tambiwa ku kalli yadda suke waving su a lokacin da za su yi wa suna musu bankwana kowanne cikin farin ciki ake rubuta kai ka ce ba yan prison ba ne kaman ba sai sa ake cewa the best the best kidnapping in the world wannan shine the best kidnapping <laughs> to ko ba komai kaga an tallata musulunci ko ba tallata ba to yau duniya ta tabbatar da zuwa ya haƙiƙa da yan ta'adda kuma wallahi wannan abin ko a iya shi ya tsaya, ya riga ya gama gane ya nuna maka cewa addinin musulunci addini ne mai cike da adalci sun yi aiki da abin da Allah ya faɗa musu ne su ma ba yin kansu bane abin da Allah ne ya faɗa cewa kar mu cutar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cewa yi an mun wahayi an u'tiya man haramani an mun wahayi in ba ma wanda dai ya hana ni duk wanda ya hana ni ya mun ruwa in bashi eh wa an a'fu wa amman zalamani an mun wahayi kuma in yafe ma duk wanda ya zalunce ni wa an asila man kabani kuma an mun wahayi in sada zumunci ga dukkan wanda ya yanke zumunta da ni shi musulunci kullum yana muƙabalantan mummuna ne da kyakkyawa wala tastawi alhasanatu wala sayyi'a idfa billati hiya ahsan fa izal ladhi bainaka wa bainahu adawatun ka annahu waliyyun hamim wa ma yulqaha illa allazina sabaru wa ma yulqaha illa Allah ce mummunan aiki ko ta'addancin Isra'ila da kyakkyawan aikin mutanen yan gwagwarmaya na Hamas ba zai daidai ba Allah ce idan an ba mumuna mai yadda kyakkyawa sai a waye gari wanda yake mummunan adawa da kai sai ya zama bai zama soyinka ba gashi mun gani ba ana gaya musu cewa wayannan mutane yan ta'adda ne to yau ta bayyana a duniya cewa wannan abin ya wanke musulunci daga sunan ta'addanci alhamdulillah alhamdulillah yau kusan duk duniya ta juyawa isra'ila baya amerika ne kadai ta yi saura abin mamaki har barcelona kasar barcelona spain din nan kasar kafirai ce su ba ma juya mata baya sun ma yanke duk wata alaka da ke tsakaninsu da isra'ila saboda abin da suka yi ka duba duk kiyayyar faransa da musulunci ita ma ta nuna bata ji daɗin abin da ke faruwa ba to yanzu dawowa ma da ci gaba da yakin nan bakin jinin da suke karawa kansu a duniya Allah ne kada ya sani to zuwa haka yakin Allah ne da kansa yake kafallahu almu'minina al qital wa kana Allahu mi qawiyan aziza Allah ya ishi kowa Allah shi zai yakin da kansa amma fa duk da karin da suka kai ba su ja da ba fa aha da yawa mutanen sojojin su sun tafi lahira da yawa su ma sun aika rokoki cikin birnin askala da tal abib su ma sun musu banna masu yawa amma sun ce wannan ramuwar gayya ce ga abin da suka yi mutane a kasuwan eh, wato ainihin yankin gaza da kuma wato gashi da suna asibitoci da suka kai hari su ma sun musu banna masu yawa Da saboda haka ba za mu gushe muna musu addu'a Allah ya taimake su Allah ya taimake su ya ba su nasara a kansu Allah kuma ya gajiyar da Isra'ila da masu taimakonta Allah ka sa duk shirin da suke kare a kansu haka za mu yi tai ba za mu gushe muna addu'a cikin sujudanmu da duk abubuwa da muke na ibada za mu ci gaba da yi haka musulmi ba dan ta'adda bane kuma ta tabbata ba wani dan ta'adda a duniya yanzu da ya wuce Isra'ila babu ita a duniya babu ƙasa mafi ta'addanci da ya wuce su haka Allah ya riga ya nuna wa duniya ta an haska wa duniya ba su kuma da abin da zai goge wannan abin na bakin jini da suka yi a duniya kowa ya tsane su musulmi da wanda ba musu kowa ya tsane su bakin jini kaman ja ba Allah ya kiyaye to da haka wayannan sahabban to gashi nan an duba alkhairan su haka ake so mutumin nan yayi abin da ba daidai ba sai aka dubawa to haka mutanen kirki suke shi mutumin kirki mai kyakkyawan zuciya shine ne yana lura da koda kai kuskure baya manta da wa alkhairanka haka ake so amma duk mutumin da zaka ga yau idan kai alheri goma in kai kuskure ɗaya sai danne sai ta kallon kuskuren guda ɗaya to wannan munafiki ne haka wasu suke a duniyar nan haka ake fama da wasu mutane da za ka daɗe kana alheri amma mutane ba za su yi magana ba sai ran da kai kuskure guda ɗaya sai ka ji ca kowa ya daga haka muke fama da su kowa sai ta magana kai kai ba daidai bane wannan kaza kaza kaza dama mun to haka yake amma ka alheri da yawa ba wanda ya magana ko ba ka ba alheri da yawa ba wanda ya magana to me yasa munafinci wala tabi'u masu kyau shine duk mutumin da zaka samu sabani da shi kowaye kar ka manta da wa alkhairansa saboda dama dan adam yana tafiya ne akan guda biyu ayyuka guda biyu alhasanatu was kuma ba za ka rasa dan adam da as ba amma ana so a rika lura da kyawawan ayyuka sai a yabe shi akan kyawawan sai a daga mashi kafa kan ayyukan da yi na alkhairi a mu ba haka bane mu abin muke kallo shi kullun ina za a yi kuskure a samu abin fada a samu abin fada Allah ya kiyaye qauluhu da inda yace wa qala sufyan bin uyayna man nadaka fi ashabi rasulillah bi kalimatin fa huwa sahibu hawa duk wanda ya saki yayi magana kan sahabban annabi da wani kalma mara kyau to mutumin akwai son rai tare da shi li'annahu la yatakallamu fihim illa sahibu hawa dan ba wanda zaka je ya magana kan sahabban nan fa sai mai son rai wa ta'arrudin li ashabi rasulullah sallallahu alaihi da kuma fito da fito da su alwajibu li sahabati rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-mahabba yake wajaba gare mu game da sahabbai mu so su wal ijlal wal ikram mu ba su girman da ya dace wa ma'rifatu qadrihim da kuma sanin matsayinsu Eh, wal iktida'u bihim da kuma wato ainihin koyi da kyawawan halayyarsu li'annahum khairul qurun saboda su ne mafi alherin karni gashi na huduban juma'a yau ma an gaya mana halayyarsu game da abin da ya kamata mai koyi da su wali li'annahum ra'awun nabiyya sallallahu alaihi wa amanu bihi ko dan mutuncin sun ga manzo Allah sun yi iman da shi aka daga masu kafa sahibuhu wa nasaruhu sun taimaki manzo Allah sun yi abota da shi jahadu ma'ahu sun yi jihadi tare da shi wa tahammalul ilma anhu kuma sun dau ilimi gaban sa fahum afdalu hazil umma wallahi wa'annan sune wafi alherin wannan al'umma ko ba haka ba a to wallahi abin da muke fada ne. in dai har da gaske kaya da manzo Allah shine yafi kowa a duniya ko to ka yadda abokansa ma sun fi kowa ka yadda matansa sun fi kowa ƴaƴansa sun fi kowa ita ce ka'idar kawai in ka saba in ka yadda annabi ya fi kowa ba ka yadda abokansa sun fi kowa ba to ya nuna kai munafiki ne da haka imanin mu da muke da shi game da sahabbai shi manzan Allah sa a to annabi ne daga shi ya fada yace abokai na ne ku a to ya ce ina shauƙi yan uwana saka ce ya rasulullahi mu ba yan uwanka bane sai annabi ya ce a ku ba yan uwana bane yan uwana su ne wayanda suka zo nan gaba ba su ganna ba ni ban gansu ba suka yi imani da ni amma ku dinnan abokai na ne kaji abokan manzan Allah ne su shi fa sahabban nan far gaba su daga gani fa daga sirikensa sai abokansa daga sirkansa daga wanda ya dauki ya ba su sai wanda suka dauki ya suka ba shi a to kai kaga an hada akan akan turba daya to in baka yadda manzo ka yadda manzo Allah ya fi ya fi kowa to matansa sun fi kowa ai Allah ne da kansa yake cewa ya nisa annabi lastunna ka ahadin minan nisa'i sai ce me in taqaitunna ko matan manzo Allah ba daidai kuke da sauran matan duniya ba a to dole ka yarda sahabban manzo Allah ma haka suke sun fi kowa a duniya yawa ko ka yarda ko kaka in dai ka ce sahabbai ba su fi kowa ba to cewa kake manzo Allah shi ma bai fi kowa ba ko ba haka ba haka mi mun yarda dole a yarda da wannan su ne mafi alherin wannan al'umma daga wanda suka ba shi aure sai wanda ya aura daga gare su ka duba yadda ya dauki yarsa ya ba wa Uthman ya nawa ya aura na manzo Allah to in ka zagi Usman ka zagi sirki manzo Allah kai za ka so a zage sirkanka a ko kuwa ma ka ba ku ban jamin da kyau ba a'a kana da sirkai kai wani ya zo ya zage a anya akwai hankali ko ka bashi za ka ji daɗi kuma za ka bari to shi Uthman ba sirkin manzo Allah ba ne Abubakar sirkin manzo Allah ne ko ba sirkin shi ba ya aka yi annabi ya ɗauki abubakar ya ɗauki aya bawa ya ba manzo Allah haka ya dauka ya ba manzo Allah Umar sulki manzo Allah ne ko ba sulki manzo Allah ba ya dauki aya ba mawa to kai yanzu dan baka da kunya sulki manzo Allah ne abin zagi yawa kuma yanzu abin da kyau to duk ran da ka sake zagin sulki manzo Allah sai mun zagi sulkan ka ma kai ma maga kai ma inda dadi ko ba haka ba yawa sai mun nemo sulkan ka mun debo suna mun dirka musu zagi in ka ce dan me mu ce to ka zagi sulkan manzo Allah Oke ba dadi kenan kai manzo kafin manzo Allah daraja ne akwai hikima cikin wannan lamarin annabi ya aura daga gare su ko kuma ya dauki aure ya ba su saboda nuna maka cewa duk ɗaya suke mana mana sun hada a farara a cikin wato ainihin daraja daya mana Allah ya daga darajar su da manzo Allah me ya faru balhum afdalul khalqi ba'da an-nabiyyin sune mafificin halitta bayan manzo Allah li'anna Allah tassahum bi suhbatin nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam Allah ya kebance su da sahabtaka da annabi khataman nabiyyin khatamin nabiyyin mafi cikamakon annabawa abdal mursalin mafi fice manzanni fala ya ta'anu fihim illa man fi qalbihi ghillun wa hiqdun alal islam ba mai zagin sahabbai sai wanda yake da mummunan nufi game da musulunci wa huwa la yata'anu fihim li ashkhasihim saboda ba wai yana sukan su bane saboda wai matsayin su na su sahabbai inna ma yata'anu fihim li ajali ma qamu bihi min nasrati hadha ad-din min nusrati hadha ad-din yana zagin su ne saboda tsayuwa da suka wajen taimakon addini wa tablighihi lin-nasi bi amanati da kuma isar da amana da suka yi zuwa ga mutane fallazi yaq'anu fihim inna ma yaq'anu min ajli hadha duk wanda kaga yana zagin sahabbai yana zagin su ne saboda haka li'annahu haqidun 'ala al-islam dama haushin musulunci yake ji wa muturun min al-islam kuma ya fice daga musulunci tuntuni fa huwa yatashaffa bi zalika